To Malam Alladi eh, muna so mu san menene matsayinka a ita wannan kungiya ta 'yan Boko Haram. Ni wato ni ne ma security nasu, security of the paper. Ok oh, ne chief security nasu kenan. Eh, chief security nasu. Eh. To ka ɗan yi min bayani ɗazun baya ga aikin security sai me kuma kake yi ma ƙungiyar? eh abin da nake ma kunyan wato duk wani rubutu ne tashi gaba ɗaya kuma wani labarai ne wanda ya kamata wanda ya kamata in ba da labari zuwa gaba ko in je in yi hanya ne wanda zai zama cewa wato ni su za su bar labarin ni kuma sai in zama gaba To, to Mala Ɗanladi muna so mu tambaye ka menene, eh, menene gaskiyar maganar da ake cewar ah, shi shugaban wannan ƙungiya shekau an kashe shi? Wallahi an ce an kashe shi kuma ni ban ga kai kashe a kai ba don saboda ba ta wuce bayan sati ba na an kira an kira kuma ya yi magana da su kuma yanda yake magana shi yanzu kana kan kira ina neman member ta ne akan cewa yin shi tambayan cewa ya ake na ji labari an ce ana wani hayaniya da kawo yara shi ko yana duniya ina kan tambayar kuma ka kira ni. To akwai tabbacin yana nan da rai kenan. Yana nan da rai ni a duniya yana nan da rai. To Malam Ladi menene kuke da bukata daga ita gwamnatin Najeriya ko gwamnatin Kamaru ko ta Chadi na maganar wa'innan yara wa'inda aka ɗauke su sama da wata shida kenan yanzu? wallahi muna maganar cewa wato kasan abu ne wato wanda yanzu da ka'ida kuma muna neman sulu ne wato mu samu lafiyan kanmu a gurin shugabanmu na Najeriya saboda mutum cewa wato komai mun gama shi a lafiya muna so mu sallama ma shugaban kasan chadi shi kuma ya duba mana haƙƙi magun shugaban mu na najeriya to me kuke bukata don a samu a sulhunta a saki wa'innan yara eh abin da muke bukata don mun na faɗa maka bai a gaskiya ba don saboda ba ni karɓe ba kuma ya kamata in tambaya wanda muke tare su a san cewa ga abin da ake nema kowa yana nashi da a cikin zuciyarsa ka gani eh. akwai masu neman cewa suna neman hukuma suka a aikin su kuma kuma suna neman hukuncin kansu an karya musu shagunan su an kakkace musu yawan su abubuwan su akwai wanda yan wasu sun rasu a wanda uban su suka rasu a wanda ƴaƴan su suka rasu ban san abin da za su fara ba ya kamata mun mu sami tambaya wanda ya kamata mu tambaya wanda suke ba da mu mu san abin da za su fara mana. eh to akwai kuna kuna ikirarin cewar akwai wa'yansu 'yan uwanku da aka kama aka kukulle za ka iya gaya mana kamar sunan wa'yansu daga eh. ciki wa'yanda aka kama aka kulle kuke so a sake su? eh wanda aka kulle su sun yawa in an za a faɗin sunan su ma a kowane almajirai ne wanda ma ba mu san su ma an faɗa sunan su suna nan a kulle wanda ni kira ma guda biyu ne wannan wasu ban ba na jiri ne eh. kafin ji shi ana faɗa kowa ana faɗa ban ba an faɗa mana akan ta ga wayannan mutanen da aka kama su wanda ba komai ba kuma malami ne kuma ba su zo ka haram ba mutane suna so ko in ce mm. iyayen wa'innan yara da kuka kama kuka rike suna son su san halin da 'ya'yansu suke mm. ciki menene tabbacin da zaka iya ba ma duniya ta sani tabbacin da rinyan ba da su yaran suna lafiya su ba abin da ya taɓa su in ya wuce karatu da da ba su iya ba yanzu su iya shine matsalar su ba wani abu suna ci suna sha suna lafiya su kalu to an akwai akwai raɗe raɗin cewar wasu ba su da lafiya waɗansu sun samu ana musu abubuwan da ba su dace ba wannan kariya ne wannan ba wannan ba a gurin kungiyan ba ne wani sune ne daban wanda aka yanka musu suna wanda ba daidai ba ne wannan ba a cikin ka yanki da suka gani. to wa'innan yaran suna cikin koshin lafiya kenan. suna koshin lafiya su da hankali. to to menene kuke bukata daga ita gwamnatin najeriya da kuma gwamnatin chadi muna bukatar lafiya ne a samu lafiya a cikin mu na najeriya mu samu lafiya ne mu san abin da ake ciki cewa wato wayannan abubuwan da ake a cikin najeriya ba boko haram ba ne kun wato sun iska ne barayi ne kuma da sojojin mu barayi ne wanda suke fatan na boko haram to ke mu kanmu mu tsayar da wannan sula akan cewa kowa ya tsaya kar a yi wannan abun duk bura a duk mutane a cikin najeriya To yaushe kuke so a zo a zauna don a daidaita a samu uh, fahimta tsakaninku da ita gwamnatin Najeriya da kuma su shugabannin naku. Yaushe kuke da bukatar a zo a zauna? yanzu eh, dai ina ji dama an sa musu sati a wato kwanaki ya wuce na baya ulezin na wannan watan wanda ya wuce sakarar jiya da ya wuce an ce eh. musu dawo eh, ina ji wasu dawo kuma ina bukatar ina ji cewa gobe za mu tambaya wani kwanaki ne kuma aka kare kiransa akan ke su dawo za mu tambaya wannan su su na ga maka ga wannan lokacin da za a bada na kare wannan masu in tambaya a gaba to su su wane ne kake magana sun dawo wato in muna da babban mutum wanda ake kiransa Hassan Hassan waye ne waye ke da suna Hassan ina jin shi kuma shi ne in Najeriya E, eh, a gwamnatin Borno kenan wannan wato shi Najeriya gaba ɗaya ba E wace shi wannan Hassan in wace ma'aikata yake ma aiki ina ji yana aikin kaman wannan shugaban kasa ne turo shi daga William ya dawo. Ok, shugaban kasar Najeriya? Wato a kan a e, shi ya turo shi akan matsayin shugaban kasa da su lokacin da shugaban kasar Sadi ya yi kira shi ne dawo ba sai aka ce